Dama dai ko a baya lokacin tsohuwar gwamnatin shugaban ƙasa Buhari Sheikh Ahmad Muhammad Gumi ya yi ta ƙoƙarin yi wa gwamnati ta yin sulhu da 'yan bindiga amma dai bai samu karɓuwa ba. kuma ya ce yanzu tun da manya sun sake tado da wannan magana to wajibi ne a jawo hankalin sabuwar gwamnatin sanata Bola Ahmad Tinubu. To Allah ya gaya muna wasu sulhu khair. In dai sulhu yana yiwa to a yi shi kafin a yaƙi. Ba muna cewa soja da 'yan sanda ba su da amfani ba suna da amfani amma me mu yi magana da mutanen sun nuna mana sun gaji sun kosa wannan abun an tilasta su ne an kai su bango suke yin shi domin kuma muka can kai su bango domin mu mun san su lokacin da ba sa yi ashe sai mu je mu duba sababin da kai su suke yi sai mu cire mu san ce wannan sababin to na ji daɗi gwamna yarima ya yi magana tsohon shugaban soja general protein ya yi magana shi ma irin wannan mutane fa masu hankali duka kai ina gani yanzu ya zo lokaci tunda dai an samu canji gwamnati wannan gwamnati ta buɗe kunnen ta ta saurari mu masana duk wanda ke da hannu da tsaki a cikin al'amarin na a zo da shi akwai masu fargabar cewa idan aka yi sulhu kama an buɗe kofa ne na duk wanda ya ɗauki makami za a bashi a ba haka bane ai akwai wani abu wato su suna da wurin da za su laɓe ko da ke bai kamata yi wannan magana a rediyo ba kenan ilo ne shi to me kake nufi a kenan wannan wannan duk da hangen salarin samun sauki da wasu ke yi akan maganar sulhu da yan bindiga da yi Masana harkokin tsaro irin su Manjoy Hashin mai ritaya na ganin akwai wasu abubuwan dubawa. Ina goyon bayan a ce ai sulhu da mutanen nan, amma akwai sharuɗa da matakan da ya kamata a duba kafin ai sulhu. Na ɗaya shine 'yan bindigan nan sun ta gayyara wa'yansu, sun kashe wa'yansu, sun ƙona dukiyar wa'yansu, suna rike da makamai, ana cewa a sulhu da su kuma abin da ake nufi shine su kawo makamansu sannan a nemi wani aiki a basu ko kuma a nemi wa'yansu 'yan kuɗaɗe a basu a ce su je su rike kansu. To magana a nan ita ce shi kuma wanda aka salwantar da rayuwarsa fa, aka banza tabbatar da dukiyarsa akwai jadawalin sunayen mutanen da aka kakkashe yau da za a fito da yan uwansu a basu diyyar su gwamnati ta shirya kai kana so yanzu ka ce sulhun dole sai ya dubi duka bangarori a dole a dubi duka bangarori dan in ba haka ba kowa ma sai ya dauki makami ya je ya banna tun da ya san daga baya za a yi sulhu bayan an biya shi wani kuɗi kuma wancan abin da ya ci bilis kai da sun gagari jami'an tsaro ni ban yadda sun gagari jami'an tsaro ba an dai kitin karin su ne akan irin tsarin da ya kamata a bi an bar su suna cin karen su ba babbaka da yawan mutane dai na ganin zai yi wuya ma yan bindiga su ƙara kulla wani sulhu sulhu da gwamnatin wannan ƙasa, musamman ma dai ganin irin abubuwan da aka gani sun faru a baya. sai dai kuma Dr. Ahmad Gumi ya ce babu wata matsala idan dai aka kulla sulhun da gaske. Eh, za su iya karɓa in waye je, kamar mu yanzu misali mu mun je mun zama da su mun kuma mun fito sun ji mu muna kokarin faɗan ma mutane ana ta zagi mu ana ta sun san mu ba za haɗa baki da gwamnati a cuce su ba. Na ɗaya ke na biyu kuma abin da gwamnati ake cewa in kura na maganin zawo ta fara ya kanta mu gyara soja da 'yan sanda su ma. Jihohin Kaduna, Zamfara, Niger, Plateau, Katsina da Sokoto dai na cikin waɗanda suka fi fama da hararen 'yan bindiga kuma wasu na ganin tun da dai hararen 'yan bindigan ya ci ya cinyewa to sulhu ne kawai mafita. Isa Lawal Ikara Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.